ba mu da wani suna zai musulunci ba mu da wani littafi zai ƙur'ani alƙillar mu ɗaya ce annabin mu ɗaya na ƙarshe bayan shi ba wani annabi to me kuma to so gaskiyar magana ni na san yanzu ma zuwa da suka yi sai mu jinjina musu sai mu jinjina musu da suka yi kokari suka zo muhammad awal wannan ba amirke asalin ɗan najeriya wanda ya zai kwana uku a nan wadda akwai yar uwarsa ma Allah ya mata rasuwa muna da Allah ya gafarta mata Allah shi kansa ya yi kokari kwarai da gaske da ya zo mana wannan gurin kamun ya zo suka aiko min daga Kano cewa yana so da ya zo nan ya eh, gabatar da muhadara amma sun zaɓi wannan guri ne saboda suna ganin wannan masallaci akwai yanci ba ma ƙarƙashin wata ƙungiya wanda ita ke juya mu ko take juya akalan mu masallacin abin da ya gina shi Allah ya ce annabi ya ce ba ra'ayin kowa ba son zuciyar kowa kuma an gaskiya ta zo ko akan waye za mu faɗa wannan neman da Allah ya azurta mu da wannan wuri kenan abin da ya shafi kowa yayi kuwa mun ga wannan wata nima ne sai mu gode ma Allah tunda ba wasu ne ko a cikin gida ko a waje suke juya mu ba a'a ba mu tafiya kan ra'ayin wani ko son zuciyar wani Allah ya ce annabi ya ce iyakar ta ke na mutuncin mu kuma mu masu kuskure ne in mun yi kuskure a yi mana gyara ko ba ka bane in muka yi gyara mana gyara ba ka ci amana mu kuma ka ci amana kanka ka ci amana addini kuma mu ce mun san komai mu ce mun iya komai ba muna fafataka ne amma in ka ga gyara ka yi mana wannan shine gaskiyar magana amma muka yi gyara ka koma kuma kana so maganganu a gefe za mu ce ba kana nufin islahi bane amma mukan in nuri da ilil islaha mastata'ana islahi muke da gaskiyar magana waɗannan bayan Allah da suka zo Allah ya saka musu da alheri abubuwan da su faɗa Allah ya saddada su ya muwaffaqa su ya dace da manufofinsa na shari'a da manufofinsa na addini mu kuma Allah ba mu ikon aiki da shi ina shari'a na'am Eh, an gabatar da baki da mu gabatar su ga baki ne ko ɗaya bayan ɗaya da mu gabatar to to to mara sunna ka gabatar da su dan kowa ya gansu a da dan gansu ka san bakon fiska ko da nan haɗu da a sauri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 aboki dai aboki dai abdulaziz kusan shi bauchi da sauran malaman wannan gari ne albarka za bauchi da shugabanni da kowa da kowa da iyayenmu da matasa da mata da suke cikin gidaje da kowa muna sallama da ta'addin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh game da malam ya umarce ni in zo in gabatar dama abin da na zo yi ke a'a akwai karatun ka da aka yi ah, ni gaskiya a wannan karar ni dan rakiya na ko malamai na jaka ne da takalma saboda na zo su ainihin gabatar mana da nasihohi da lakcoji insha Allah ta'ala ah, ina tare da babban malami na a shehu diktor da ah, biyu abubakar amin wanda ake malakabi da asgar alhamdulillah shi ne kusan malamin da ya mana jagora muka ɗauko shi muka taho akwai kuma sauran yan uwa da dama wanda ga ɗaure su ga malam Hussein wanda yake recording ko amma ta yi masu gaishe ko ya zo to ai ina ganin muna da yawa ba sai an gabatar da kowa da kowa kamar zai ci lokaci to insha Allah ina ganin da wannan a takaice kawai shine abin da zan saboda kai tsaye kawai sauran lokutan da suka rage malam ya amfani da su ya fa'idantar da mu insha Allah eh, mun baka dama ka fara gabatar da malami na farko da kunne nemi ɗan sule a gina maskin tarkosar amma ne zai da tashi ku ɗan nema a musamman na masu ko da kamar yadda abin bukhari wa muslim ya gabatar kun tuna akwai lokacin da ya zo nan ya kuma gabatar da wata muhadara ma. Allah saka ma da ga shi wannan ɗin ma ya zo kuma insha Allah wadin ma nan ɗin ma za mu wasu lokaci insha Allah dan har zuwa gobe ne ah, wadda an fara gabatarwa akwai dr kabir abubakar amin wadda ake masa lakabi da asgar wadda shine zai fara gabatar da muhadara ah, mawdu'i kuma na muhadara shine ne mawqiful muslimi min al-fitan mawqif al-muslim min al-fitan an gane yawon haka shi ne mawuyi da sai ku saurara ku ji Allah ya wafaka shi Allah ya yantar da shi kamar da na faɗa wanda yake da irin wata tambaya da Allah ya yi sa a yi takarda in ba mu damu sa a kawo takardu na ɗan bira rabawa jama'a don a gabatar kada mutum ya yi magana sai in ya ɗaga hannu an ba shi dama na cikin ladabi na karantarwa kada ka yanke mutum sai ya kai inda yake so ya kai haka yana ce doktor tafadar mashigoyin Allah saka da ba nan da ka da. Thank you.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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى ما da kallo kai tsaye ko kuma daga baya al'ummar musulmi ta wannan gari na bauchi da sauran al'umma ina yi muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yammacin juma'a 23 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama shekara 1440 daidai da biyu ga watan Novemba shekarar miladiya ta 2018 Allah cikin hikimarsa da kaddarawarsa ya kaddara saduwar mu a wannan masallaci na Juma'a na dutsen Tanshi a nan cikin garin Bauchi bisa alkawari da aka daɗe ana yi da cewa za mu zo ziyara don gaishe da 'yan uwa ahlus sunna 'yan uwa musulmi da kawo ziyara musamman ga malam idris abdulaziz zakariya hafizahullah shi da sauran ɗalibansa da sauran ahlus sunna na wannan gari Allah cikin ikonsa sai yanzu ya kaddara zuwa wani sashi daga cikin sauran insha Allah za su taho a wani lokaci mai zuwa muna fata Allah ubangiji ya sanya albarka ga wannan al'umma wannan masallaci da wannan cibiya da masu gudanar da ita sunana kabiru abubakar aminu mutane sun fi da suna kabiru asgar a uwa masu albarka ina so ne mana tsokaci akan wata matsala daga cikin matsalolin da muke rayuwa a cikinsu ita ce matsalar fitna Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da malamai farko daga cikin sahabbai da tari'ai da na bayansu sun ta yi maganganu a kan matsalar fitina wadda ɗan adam baya rabuwa da ita a cikin rayuwarsa ganin dacewar muhimmancin wannan ƙabiya sa nake su ne mana tsokaci akan wasu abubuwa da za su amfani mu insha Allah ƙarƙashin ah, matashiyar da take cewa mawqiful muslimi minan fitar matakin da musulmi ya kamata ya dauka ko yadda musulmi ya kamata ya mu'amalanci tuntuni a ƙarƙashin wannan matashiya insha Allah zan yi maganganu a takaice akan me ake nufi da alfitna da ita kanta sannan yaya alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi magana akan fitina menene kashe-kashen fitintunun da suke faruwa a rayuwarmu sannan yaya musulmi zai mu'amalanci ta wanda shine asalin matashiyar magana mu'amalar musulmi da fitina zan kasa ta zuwa gida uku insha Allah farko yadda musulmi zai mu'amalanci fitina kafin aukuwata da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci fitina a lokacin da take aukuwa da kuma yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci fitina bayan aukuwata waɗannan su ne a ah, lokat waɗanda insha Allah nake so na yi magana a kansu a tattakaice wannan matashiya ta da muhimmanci kwarai idan muka kalli cewa rayuwarmu ta ɗan adam sawa'un musulmi ne shi ko ba musulmi ba rayuwa ce da ke cike da kunci da matsaloli da ta taɓurza da faɗi tashi babu wani wanda yake rayuwa da zai ce yana samun komai yadda yake so a sa'ar da yake so ana jin yan uwa masu albarka za su yi da ni idan na ce babu wata awa 24 za ta gushe a cikin rayuwarka wanda za ka iya lissafa cewa dukkanin ta farin ciki ko da a ranakun da ka ayyana don farin ciki za ka tara a cikin farin cikin za a samu wani tasgaro ko wata matsala wanda za ta za ta kirkita farin cikin ko ta kawo mishi tarnaki to haka rayuwar dan adam take gaba ɗaya. dama Allah ya tsara duniya ne a matsayin daru bala'in wa imtihan gidan jarabawa ne da ainihin wato a bala'o'i don haka fitina wata kaddara ce kauniya da Allah subhanahu wata'ala ya tsara cewa sai ta faru ga dan adam wanda kuma ya sanya mata sabubba tun daga kan shi kan shi dan adam din da sha'awarsa da shedan da ke iya rudarsa da zamiya da makamantar abubuwan da suke faruwa da su kansu mutane da suke kewaye da shi suna iya ja mushi fitina wadda Allah waje Allah ba'dahum ba'dakum li ba'din fitnatan atusbirun kana rabbuka basira Allah kamar da ibn me yake fada a cikin uh, igastul lafa, cewa Allah ya jarabci uh, kowane bangare na mutane da ɗayan bangaren ya jarabci malamai da jahilai su malamai ya ga za su yi haƙuri da jahilai su kuma jahilai za su yadda malamai su koya musu ya jarabci annabawa da mabiyansu daga cikin kafiran zamanansu ya jarabci attajirai da matalauta ya jarabci ainihin wato mazaji da mata ya jarabci shugabanni da mabiya kowane bangare jarabawa ce ga daya Allah ka tsari don haka kenan jarabawa tana daga cikin manufofin da yasa Allah ya halice Allah yake cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halice rayuwa da mutuwa dan ya jarabci mutane ya ga wane ne yafi kyan aiki baya ga haka jarabawar rayuwa takan bayyana wane ne mai gaskiya a imaninsa wane ne kuma da wasa yake a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shi sa muka ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama da na bayan shi daga cikin sahabban shi da wanda suka bi su da kyautatawa sun yawaita maganganu akan jarabawar rayuwa da abubuwan da ke faruwa a bayanta idan muka ɗauki lafazin alfitna a ma'anarsa tana bayuwa ne zuwa ga aliftibar da. alimtiha da alimtila waɗannan suna iya karbuwa a matsayin mutaradifat wato kalmomi waɗanda ke iya musayantar juna wajen ba da ma'anar alfitna tana zuwa da ma'anoni mabambanta wanda dukkaninsu suna bayuwa zuwa ga abin da zai auku na tsanani ko kunci ko tashin hankali ko firgici wanda zai faru ga kan ci mutum ko dukiyarsa ko iyalansa ko rayuwarsa ko addininsa ko harkar da yake a cikin rayuwarsa da abinda ya zo wanda ya saba abinda ake tsammani a ɗabi'ance ana iya kallon shi a matsayin jarabawa sannan ita jarabawa ba dole ta zama watan da kunci ba kamar da zamu zo mu ji a gaba kaɗan insha Allah har abin da yake na daɗi shi ma jarabawa ne wani bulukun bishari wal khairi fitna muna jarabtar ku da mummunan abu da kuma na alkhairi dukkaninsu a matsayin fitina suke gari alkur'ani mai girma ya ambaci fitina eh, lafazin fitina ya ba shi ma'anoni daban-daban daga ciki akwai eh, ma'anar at-tahriq ƙonawa ƙona abu wanda yana daga cikin asalin al-ma'ani al-lugawiyya na lafazin shine kamar yadda ake yi ma zinariya a ƙona ta dan a mai kyau daga mara kyau wannan shi ma fitna ne Qur'ani ya ambaci irin wannan da Allah yake cewa yawma hum 'alan nari yuftanun ay yufraqun randa za a dinga ƙona kafirai a cikin wuta Allah ta sani fitina tana zuwa alqur'ani da ma'anar shirka kamar yadda Allah yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah haka da faɗin Allah fa yahdari na ah, yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna a bisa waɗanda suke ganin ma'anar fitna nan shine shirka kamar al Malik da wasu malamai Allah ya gafarta musu haka waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga lafazin ah, al da ma'anar shirka sannan fitina tana zuwa da ma'anar al-kufr ah, kuma faɗin Allah fa amman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha na, ibtigha' al-fitna ai ibtigha' kufr wannan a waɗanda a wajen waɗanda suke ganin cewa akwai bambanci ta wata fuska tsakanin shirka da kafirci duk da yake dukkanin su abu guda ne hakanan shirka tana zuwa lafazin alfitna yana zuwa da ma'anar azaba kamar da Allah yake cewa thumma inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu wannan yana da min ba'di ma usibu bil azab kin min ba'di ma udhib thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim wannan ma'anar shi anan shine wato bayani akan sahabban na mutanen makka masu rauni waɗanda kafirai suka dinga cutar da su haka lafazin alfitna alqur'ani yana zuwa da ma'anar al-ithm kamar yadda Allah yake cewa ala fil fitnati sabatu ay fil ithmi a cikin saban Allah suka fara haka yakan zo da ma'anan halaka da mutuwa kamar yadda Allah yake cewa ruqu ah, fitnatakum ay ruqu halakakum wa mautakum fitina kan zo da ma'anan katange hanya ko ah, toshe wata wata kafa da Allah yake cewa fal yahdharil ladina yuqatiluna ah, فليحذر الذين واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما واحذرهم كجاو كل أن يفتنوك كستري مك عنك توعد كتاء الشريعة yakan zo da ma'anar alhairatu wa dhala kamar da Allah yake cewa wa man yuridillahu fitnatahu falam yamlika lahu min Allah shay'a ay wa man yuridillahu hayratahu wa wanda Allah yake so ya batar da shi ko ya sashi cikin rudani babu wanda ya isa ya shiryatar da shi kuma bayan Allah haka yakan zo da ma'anar ciwo ko rashin lafiya kamar da Allah yake cewa awala yarawna annahum yuftaruna fi kulli amin marratan aw marratayn ah, thumma la yatubuna wa lahum yadhkurun ah, Allah yana nufin ah, yuftaruna fi kulli amin ay yamriduna suna samun cuta da rashin lafiya da da ibtila'i na jikinsu kan zo da ma'anan alƙaba hukuncin da Allah ya riga yanki kamar da Allah yake cewa in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha ai illa qada'uk hukunci wanda Allah ya riga ya zartar cewa sai ya faru fitina tana zuwa da ma'anar sabani a cikin alqur'ani kamar da Allah yake cewa ولأوضعوا خلالكم يبونكم الفتنة أو أن يبونكم الاختلاف suna neman su samar da sabani ta kankanin haka fadawa cikin saban Allah shi ma fitina ne kamar da Allah ya ce walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum ay walakinnakum waqa'tum fil ma'asi kun fada cikin sabo da da zaniya daga bin Allah haka rudewa da samun rikicewa akan wani abu shi ma fitina ne da Allah yake cewa illa tafalu takun fitnatun fil ard ai yakunil tibasu ke za a samu rudani da rashin fahimta ga sunan dai ma'anoni kala daban-daban waɗannan kawai tsokaci ne akan su duba zuwa ga yanayin lokaci idan muka tsallaka zuwa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada muhimmanci wajen maganganu da ya yi a kan fitina a kan jarabawar rayuwa a kan faɗi tashin da zai faru ga al'ummarsa ta fuskoki da dama fuska ta farko shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan al'umma game da fitina cewa su gaggawa su yi abin da zai fushe su kafin fitintunu su hana su amma a cikin hadisin da limamu muslim ya fitar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu bil a'mali fitnan ka qita'il laylil mudlim yusbihu al-insanu a yusbihu fiya mu'minan wa yumsi kafin a yumsi mu'minan wa yusbihu kafin ko lafazi makamancin wannan cewa ku gaggawa ku aika alkhairi kafin wasu tunu da za su faru waɗanda za su hana ku samun damar yin aikin mutum ya tashi mumini kafin yamma ya zama kafin. ko ya yammaci kafiri kafin gari ya waye ya zama yammaci mumini kafin gari ya waye ya zama kafiri Allah ka sai mana imani wannan hadisi ne da al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul fitan da as-sahih sa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari akan yawaitar fitintunu inda yake fada a cikin har ila wani hadisi da Imam Muslim ya fitar cewa manzo Allah yake cewa babu wani manzo da ya gabata sai yadda ya zama ya tsoratar da al'umma shi game da fitintunu ya ce ku kuma wannan al'umma za a samu sharri da fitina da yawa a bayan a cikin a yake cewa a cikin hadisin dai eh, za a yi fitintunu waɗanda idan suka auku sai mumini ya ce hadihi mahalukaci. wannan fitina ita ce ƙarshen rayuwata yana ganin ba zai iya tsallake ta ba amma kuma zai tsallake ta wata ta sake faruwa wata kuwa can bala'i haka za su ta faruwa a cikin rayuwar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya kuma bada labari har ila yau akan fitintunin da suka auku a aikace tsakankanin sahabban shi radiyallahu anhu ajma'in tunda suka faru na na da shugabanci da na sabanin fahimta da na yaƙe-yaƙe da zubar da jini da rabuwar kai waɗanda aka yi shekaru wajen sittin ana yin su waɗanda kuma suka bar wa al'ummar musulmi wato tasiri mai girma wajen rabuwar kai da bambancin fahimta Allah ka sani. manzo Allah su ɗari salama har ila da gaskiya abin da ya da muhimmanci wajen bayani game da fitinar rayuwa shine tsoratarwa da yake yi na ita fitinar da jan kunne da bayani a kanta dalla dalla akwai wani hadisi wanda al-Imam Muslim ya fitar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ah, je a kirga mushi suwaye masu masu furta musulunci a je a mushi census din su sai sahabin hadisin wanda shine Huzaifa yake cewa ya manzo Allah kana jin kana ji mana tsoro alhalin mun kai wajen mutum ah, abin nan 600 ko 700 a cikin tawaggaka sai ya ce a'a ah, ku ba ku sani ba innakum la tadruna allakum tubtaluna ba ku sani ba za a zo za a jarabce ku sahaban yace fabtulina sai ku aka jarabce ni din hatta ja'ala ar-rajulu minna yusalli la yusalli illa sirra sai da aka waye gari wasu a cikin mu ba sa iya sallah sai a sarranta saboda bala'in da ake ciki ba a samu ma a fito a yi sallar jami'a imam muslim ya fitar da wannan hadisin har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ila yau yayi bayani akan wasu tunu na musamman ya faɗe su keke da keke kuma wasu su an gansu sun faru haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe su wasu su kuma har yanzu ana jiran faruwar su kuma babu shakka za su faru kamar fitina ta asarra ta wadata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masahabbai wata rana suna cikin yunwa imamu muslim da tirmidhi ya fitar su sayyidina ali su abraman dan awu su abu huraira da makamantansu wasu ma suna ta abin nan hasuna su ma saboda yunwa sai ce ya kuke gani idan kuka samu wadata arziki sai suka ce ai shi kenan komai yayi daidai sai mu ci mu koshi don mu samu karfin ibada sai ce musu a ai wannan talaucin da kuke ciki sai kuma ku muku a kan idan kuka samu wadata idan kun samu wadata za ku lalace ne ku ta fada da juna wani da ake ce ma fitnatu sarra akwai ah, fitnatu tada'il umma wanda al Abu Dawud ya fitar da hadisin ta ah, yushaku an tatada'al umamu alaikum kama tatada'al juwa'u alal qas'a wannan hadisi ne sahihi da isnadi wanda yake ala shartu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi zamani wanda al'umma za su yi muku diran mikiya kamar yadda mayunwata suke dira kan kwanan abinci haka fitnatul khawarij wato yan fito na fito da gwamnati waɗanda manzo Allah ya bada labarin su har da labarin shugabansu da irin kamanninsa kamar hadisin muslim da yake cewa za a yi wasu mutane guda biyu a cikin saki za a yi mubirun wa kadha akwai maƙayyaci, akwai kuma wanda yake mai zubar da jini akwai kuma hadisai da suka zo bayani akan dayya wanda muslim ya fitar da asalin kissar doguwa bukhari ya fitar da ita muktasar wanda bayan da aka yi naharawan a zamanin na ali kenan shekarar 37 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ali ta zagayawa cikin waɗannan gawawaki yana neman ina zai ga wannan mutum kamar yadda al-Imam ya fitar a cikin tarihin Islam sai da aka dinga tona taron gawawaki can aka zaro shi a ƙasa aka tare da shi kamar yadda manzo Allah ya faɗa yana da wani kusulli a bayan shi kamar nonon ruwa sai na ya faɗi ya sujuda ya gode wa Allah cewa Allah ya ba shi falalan kashe waɗannan mutane waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shida akan cewa ba musulmai ne su na kwarai ba hasali ma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga abin harbi wannan ita ce fitratul khawarij haka fitratu iftiraqil umma cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da abu Dawud ya fitar da sauran ashabu sunan eh, cewa al'umma ta yahu da nasara sun rabu kashi 71 da kashi 72 al'umma ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji shi za su rabu zuwa 73 kullu hafin nari illa wahida wannan hadisi ne wanda yake shahararre sanin haka fitnatul haraj wato kashe-kashe da za a yi kai har a cikin wata riwaya ta al-Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a wayi gari wanda ya kisa bai san dalilin da yasa ya kisa ba shi ma wanda aka kashe shi bai san laifin da ya yi cancanci kisa fitnatul haraj haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta a cikin hadisai mabambanta haka fitnatu alqital bainal muslimi ba'dhum ba'd fitnar yaƙeƙeniya tsakanin musulmai isu isu gari da gari ko jam'iya da jam'iya, ko kungiya da kungiya ko magoya bayan wani da magoya bayan wani kamar yadda ya dinga faruwa musamman a rigingimu na shugabanci da aka yi a dauloli na tun daga kama daga banu umayya da rigingimunsu da su abdullahi dan zubai kama da su kansu banu umayya da isu isu a cikinsu har zuwa rigingimun da suka yi tsakaninsu da musawwada wato 'yan tawaye na banu abbas da rigingimun da suka biyo baya a cikin gwamnatin barin abbas ta 'ya'yan sarakuna su ta rigingimu tsakankaninsu suna kashe juna har zuwa al'ummar musulmai a ƙasar andalus duk haka suka yi ta har zuwa kuma yanzu da muke raye za ka iya kwatantawa da rigingimun da ke faruwa sanadiyar siyasa da neman mulki da neman suna da makamantarsu wanda a ƙarƙashin haka musulmai kan ja bata da juna su kashe junansu allah ya sani duk waɗannan manzo allah sallallahu alaihi ya yi bayani a kansu haka fitnatud du'at ala abwabin nar wato mutane a cikin masu da'awa waɗanda suke tutiyar su ma masu kira ne zuwa ga addini amma kuma suna kiran mutane ne zuwa ga wuta da fitina kuma ta taqlidul kufa kwaikwayon kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tattauna sosai akan cewa al'umma sa za su wayi gari suna kwaikwayon kafirai har yake cewa kuda sun shiga cikin ramin damu ko ramin kadangare kuma sai kun shiga ciki kamar da Abu Dawud ya rawaito da isnadi tabbatacce haka yaƙe-yaƙen da za su faru tsakanin musulmai da rumawa turawa kenan kiristoci masu masu cross da makamantansu da su da yahudu duk manzo Allah sallallahu alaihi ya tattauna akan waɗannan bi tafsir da fitina ta ridda da shirka da fitina ta al'akara san kai wanda ya ce ba mutanen madina musamman yake gaya musu kamar yadda ana sayar waito daga shi dan daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama imam bukhari da Muslim suka fitar manzo Allah yake cewa yake gaya musu anas ya ce manzo Allah ya ce musu za su ga san kai a bayan shi ya ce amma ku yi haƙuri har ku riske ni hatta talƙauni alal hawa anas ya ce sai muka yi mashi alƙawarin za mu yi haƙuri ɗin ya ce yayin da muka ga san kai ɗin falam nasu a cikin ruwayar musulmi ce sai muka kasa yin haƙuri radiyallahu an anas wa sa'ir sahaba daga cikin har ila yau daga cikin tattaunawar da annabi alaihi salatu wassalam ya yi a matsalar fitintunin rayuwa ya siffanta wasu manya-manyan fitintunu waɗanda ba a taɓa ganin irinsu ba duk irin fitin da aka gani har yau ba a taɓa ganin irinsu ba waɗanda za su tashi hankalin al'umma su ne a shafi sa'a alkuba manya-manyan alamun tashin alkiyama waɗanda za su zo gab da dai sa'a irin addajjal irin dawowar annabi isa alaihi salam irin mahadi irin dabbatul ardi irin ya'juj wa ma'juj da waɗannan fitintunu waɗanda har yanzu su ɗin kan basu riga ya sun faru Allah ka tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wasu labarai kuma har ila yau a kaikaice ko kuma a dunkule banda waɗannan da ya faɗe su dalla dalla wanda kamar yadda Huzaifa yake ba da labari waɗannan labaran yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi salama yakan yi su tun safe su za a wuna ana yi har magariwa sai dai a tashi a yi sallah a je a dawo wanda yake da cefane ko cin abinci ko yake da ɗauko a makaranta ya je har kashe da wasu dai suna nan suna ta saurari ya ce wanda ya tuna ya tuna wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani shi kan shi huzaifa da yake a specialist wato kwararre akan bayani akan fitinu yake cewa ni kai na wasu ina mantawa sai in ta faru ne in na gani sai in tuna hadisi to manzo Allah sai alaihi ya waɗannan bayanan dalla dalla wasu kuma yayi su a dunkule ko cikin ishara kamar mene kamar bayani akan kashe Umar radiyallahu anhu hadisin da cikin sai Muslim manzo Allah yake cewa ah, akwai wata kofa da za a karya ta idan an karya ta shikenan an karya lagon musulmai wannan shine kashe Umar kamar da shi zai ya fasara da kanshi kamar kashe Husaini dan Aliyu radiyallahu anhu ma a cikin hadithin da limamu bai ya fitar a cikin dalilin dubuwa da isnadi tabbatacce haka limamu abu abdullahi da hakimun naisaburi a cikin littafin shi a musadar al-sahihai sun fitar da shi wa Allah sallallahu alaihi wasallam yayi baccin rana yayi mafarki malaika jibril ya kawo shi kasa tare da jini a jikinta cewa inda wasu daga cikin al'ummarsa za su kwantar da jikansa su yanka shi wannan hadisi ne tabbatacce har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi umarni daga cikin tattaunawar da ya akan fitintunu yayi umarni akan gujewa fitina da yake cewa ta kun fitan fi akhir zaman za a yi fitintunu a ƙarshen zamani alqa'idu fiha khairu min alqa'id wanda yake a zaune to yafi alheri fiye da wanda ya mika yana lekawa wanda ya miƙe yana leke yafi alheri fiye da wanda ya tafi kallo wanda ya tafi kallo shi kuma ya fi alheri fiye da wanda ya tsaya yana tambaya mai aiki wanda ya tsaya yana tambaya shi kuma ya fi alheri fiye da wanda ya musharaka a ci haka dai haka ne da gwargwadon kusancin ka zuwa ga fitina, gwargwadon karancin alherin ka al'imamu musulmi fitar da wannan hadisi shi ma ya wannan kaɗan kenan daga cikin wasu isharori zuwa ga wuraren da manzan Allah su ɗari salama ya tattauna ko ya ba da bayanai a kan fitintu na rayuwa malaman salaf tun daga sahabbai da na bayansu ba su kasa a zuwa ba wajen abin salon alkur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da bayanansu da tattauna wasu akan fitattun sahabbai sun zauna sun karantar da waɗannan abubuwa musamman waɗanda suka yi tsawon rayuwa a cikin su irin su Aisha irin su Abdullahi dan Umar irin su Abdullahi dan Abbas irin shi Huzaifa irin Abdullahi dan Mas'ud da ire-iren su Abdullahi dan Abu dan As da makamantansu Allah ya kara musu yadda gaba da su Ah, wanda ya bi masani ɗinsu ah, na hadisansu za ka tarar da ah, riwayoyi kala daban-daban da fatawoyi da tsoratarwa da wa'azozi da suka gudanar game da ire-iren waɗannan rigingimu wuri mafi kusa da za ka iya samu haka shi ne a cikin littafin musnad na imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi a cikin musnadin kowanne daga cikin waɗannan sahabban da ma wasunsu za ka tarar da kwatanci ko bayanai da suke nuni zuwa ga haka haka zamanin tabi'ai wanda su ne kai tsaye ɗaliban sahabbai din sun ci gaba da bin wannan tafarki haka atba'u tabi'ina haka na bayan su daga cikin marubuta na littafan tafsiri da hadithi da fiqhu da makamantansu musamman malaman hadithi, Allah ya kara musu rahama gaba ɗayan su sun samu fice a wajen yin bayanai game da fitintunan rayuwa al-Imam al-Bukhari imamu a'immatul hadith alaihi rahmatullahi da shi da ɗan uwansa kuma ɗalibinsa imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alaihi suna kan gaba cikin malaman sunna waɗanda suka yi wannan aiki a cikin littafin imam al-bukhari akwai sukutun da guda kitabu al-fitan kitabul fitan cikin bukhari a cikin shi akwai hadisai kusan guda 87 waɗanda Bukhari ya rarraba su zuwa ga babuka daban-daban da suke bayani akan fitina irin fikihun da ya fitar kala daban-daban Alimamu muslim shi ma yana da kitabul fitan wa ashratu sa'a littafin fitintunu da kuma alamun tashin alkiyama abinda zai bayyana gare ka idan ka kwatanta shi ne muslim ya fi ba da muhimmanci fiye da bukhari akan bayani akan fitintunu domin hadisan da ya kawo sun fi yawa eh, ya kawo hadisai kamar 143 waɗanda ya ta maimaita isnadojinsu kamar yadda ya saba da riwayoyinsu kuma ya tattauna akan matsaloli da dama waɗanda Bukhari bai kawo ba bayan magana akan su kansu ashraqus sa'a da kusantowarsu da fitintunan rayuwa da bayani akan abubuwa irin su ya'juj wa ma'juj da dawo annabi Isa da Dujjal da tsoratawa game da fitintunu da abubuwa makamantan waɗannan bayan waɗannan wanda ya yi musharaka da Buhari a kansu ya kuma kaɗaitu da wasu bayani wanda Bukhari bai kawo su alal misali ya kadaitu da magana akan futuhat yaƙe-yaƙe da za a yi na buɗe garuruwa da manzo Allah ya labarin su da hadithai da suke nuni zuwa ga cewa za a wayi gari kafirai za su galabaici musulmai kamar hadithin Abdullahi Abu As da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta yakfura rum alkiyama ba za ta tashi ba har sai an wayi gari rumawa kamar yadda ka ce turawa sai sun fi kowa yawa sai baban shi amru as ya ce ka dinga kiyaye mai kake fara ba ka cika surutu sai ce don me zan kiyaye bayan na ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi sai shi baban yake cewa to idan ku haka ne lalle akwai matsala kuma waɗannan mutane suna da wasu halaye masu kyau wanda ma'ana za su ja hankalin mutane da su ya ce daga cikin halayen akwai kasancewa suna da juriya wajen koyon duk abin da suke so su koya suna da ƙwarewa a wajen sanin sirrin yaƙe-yaƙe suna da ƙwarewa a wajen leƙen asirin al'ummomi da ce kuma suna da tsarin shugabanci wanda baya bari a zalunci hadisi yana cikin musulun muslim kitabul fita haka imam muslim ya kaɗaitu da riwaya a kan hadisul jassasa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasu sahabban shi su su adi ibn hatim da wasu suka shiga jirgin ruwa suka je jirgin ruwan ya yi makuwa da su har ya kai su wani tsibiri suka tarar da wata katotuwan dabba a daure kuma wannan dabba tana magana suka yi fira da ita suka zo suka ba mu lalla su suka labarin wannan dabba ita ce aljassasa hadisi ne dogo a cikin sayan musulun da kuma dai wasu bayanai da musulun ya karanta da su baya ga baya ga bukhari haka sauran ashabul kutubul arba'a da sauran littafan sunna baya da su kuma akwai littafai na musamman da aka rubuta wanda malaman hadisi suka rubuta su musamman don bayanai akan fitattunan rayuwa amma ko wani malami a nu'ay bin al-khuzai rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 229 bayan zaman hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamin imam al-bukhari ne wanda yana da cikin da suka mutu a cikin fitina ta mihnatul khalqi al-qur'an wannan littafi nashi sunan shi kenan kitabul fitan an buga shi da dadewa takikin wani mutum mai suna doktor suhail ah, zakka akwai kuma malam ah, ah, abu amrin dani mai malamin kira din da sananne wanda shi kuma Allah ya mushi rasuwa ne a shekara ta 444 bayan jiran manzo Allah sallallahu salama asalin shi mutumin kasa Andalus shi ma yana da littafi kitabun fitan wal malahi wanda shi ma an buga shi da dadewa takikin malam riba ridallah al-warak mutumin kasar India akwai almihan na ah, na abul arab at-tamimi wanda malami ne da ya raga karni na hudu ya rasu shekara ta 333 shi ma an buga shi akwai kitabul fitan na al a abubakar al-ajuri al-imam al-ajuri babban malami na sunna daga makarantar imam ahmad wanda ya rasu shekara ta 360 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ah, kabusu ah, shekul islam ibn mubarak rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 171 yana da kitabun fitar duk da yake shi wannan ba a riske shi ba tukuna yanzu sai dai a tarihance haka alimamu abu sheikh al-asfahani wanda ya rasu shekara 369 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka al-imamu abdul ghani ibnu abdul wahid al-maqdisi babban malami daga cikin a'immatul maqadisa yana da ashratu sa'a ya rasu shekara 600 daidai haka al-imamu abul khair as-sakhawi babban malami daga cikin khadija na makarta ibn hajar wanda sahawu ya rasu shekara ta tara da biyu, yana da wani tafi mai matukar kima wanda ya sa mai suna alqana'a fi ma yuhsinu al-ihadatu bihi min ashrat as-sa'a ana buga shi a cikin juz'ai guda wannan duka daga cikin kayan gadan malaman hadisi waɗanda ba su kasa a gwiwa ba wajen bayani akan rigingimu da fitintunu daga ɗaukowa daga hasken sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to ba za mu yi dabdala akan fitintunu wanda suka rigaya suka wuce ko kuma mu tsaya muna magana akan fitintunu ɗaiɗai wasu ba muna so ne mu taɓaitu sosai akan watan yadda musulmi zai mu'amalance su tare da cewa akwai fitintunu da dama waɗanda suke kore ana rayuwa da su a yanzu ko kuma wanda suka shuɗe wanda kowanne ta isa ta isa a tattauna akan ta ita kadai malamai suna cewa fitina mafi girma da ta auku ga musulmai ko kuma ta farko ta auku ga musulmai shine mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ruda musulmai ga baki ɗayan su in banda mutane wanda suke masu gamdakatar irin kamar sai na Abubakar radiyallahu anhu kusan daukacin bai ruɗewa su kai duba irin hankali da basira da zurfin tunani irin na Umar radiyallahu anhu da manzo Allah yake cewa da zai yiwu ayi wani annabi a bayana to da Umar kamar da bukari ya rawaito wannan ya nufi zuwa ga kaifin basirar shi da hankalinsa kuma duk mun sani cewa ƙar'ani ma ya jima yana goyon bayan irin ra'ayoyin Umar kafa rabbi allah ba don ya zama mutum mai basira da kaifin tunanin irin Umar ya shiga cikin rudu sakamakon wannan faja, wanda kuma ba mutuwar ah, abin nan bace fuji'a bace sai da manzala sun sallallahu ya rashin lafiya har ta kai ma abbas radiyallahu anhu yana faɗa musu cewa mutumin nan ba zai tashi saboda shi ya san yadda yake gane alamar mutuwa a cikin zuriyarsu kaga kenan akwai muqaddimat na cewa ana tunanin dama rasuwa zai mar da haka umar ya ruɗe idan ya zama mutane masu kaifin basira irin su umar suna ruɗewa idan tana ta faru amma babu aula sauran mutane su ruɗe ina fata mun fahimci wannan ba abun mamaki bane dan an samu mutum ya shiga cikin imuwa a lokacin da fitina ta faru wannan fitina ta mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu musulmai ba su watsake daga ita domin inda manzo Allah yana rayu duk sabanin da ake ba zai yi ba ba zai yi ba komai ya faru sai a ce a tafi Madina ko ba daga kake a je a jiyo mai manzo Allah ne ce ba wanda zai bude wata kungiya ko ya kafa wani addini ko ya kawo musulmi wata matsala za a rayu ne duk yadda musulunci ya fadi za a rayu ne cikin salama irin yadda sabai suka rayu a madina kuma da dukkan mu mun zama sabai ke to me kai wannan falala kaga fitina ce da ba kankalwa ba ko salawatullahi wa salamu alayhi fil akhirati wal ula baya ga wannan kuma sai fitina da ta faru ga musulmi ta kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu sayyidina Umar mutuwa shi fitina ce amma ba ta yi ta'asiri ga musulmai irin yadda mutuwa sayyidina Uthman ta yi musamman saboda shi sai na usman wasu ne cikin musulmai suka hada kai suka hada baki suka kashe shi kisan shi dinnan ya haifar da rigingimu iri daban-daban bambancin ra'ayi akan eh, kisan bambancin ra'ayi akan ya za a ɗauki fansa bambancin ra'ayi akan shugabanci wanda abin ya ta girmama ya ta girmama har ya kai ga sahabbai isu isu sun ɗauki makami sun yaƙi tunansu wanda wannan a kamar da malam ya tattauna da su a cikin hudubarsa su ne mafari na duwata rigimar da ta biyo baya wannan fitina ta haifar da kare gwamnatin musulunci da karewan zamanin khilafa khilafa rashida ta kawo zamanin sarauta ta kawo zamanin mulki wajen barut aka zo har aka kai ga kashe sayyidina husaini dan ali dan abu talib radiyallahu anhu ma aka zo aka yi baya ga kashi sai ta da rigingimu irin waƙatul harra wanda aka kashe sama da sahabbai 600 a farfajiyar garin madina aka zubar da jininsu aka yi fyaɗe ma 'ya'yansu da matansu aka halasta hurma ta madina duk wanda fitinin sun faru a musulunci bai kai shekara ɗari da bayyana aka zo mihina ta khalqul qur'an wanda sarakunan barin abbas su ma'amun su wafiq da makamantansu suka goyi bayan bid'a suka daure mata gindi aka ta wahal da malaman sunna su imamu ahmad ibn hanbal da sauransu aka zo fitintunu irin na karamita wasu yan shi'a marasa imani wanda suka zo suka dinga kashe mutane a cikin ka'aba ana dawafi suka sace mahajarin aswad ga baki shi suka tafi shi a cikin shekara ta 317 zuwa shekara ta 321 aka yi fama da su suka hana mutane sakat a cikin ƙasashen musulmai fitintunu dai ga sanan iri daban-daban a zuwa fitinar faduwar daular musulunci ta ƙarshe ita ce a daulatu bagdad ta sarakunan birnin abbas wanda haka ya faru a shekara ta 656 bayan jiran manzo Allah su salama salama, lokacin da wasu sojoji na zubar da jini da ja'irci na tata wato su hulaku suka zo suka yi abinda yake cewa genocide wato wato kisan kare dangi malumman musulmai a kasar Baghdad wanda kamar da malaman tarihi suke fada irin su malaman tarihi suke fada kamar su Khatibu da su cewa wannan wannan hadifa ta kai ta kawo ƙarshen musulunci da ba dan alƙawarin da Allah ya yi na cewa addinin zai wuce ba Allah ka tsare mu duk waɗannan fitintunin ba za mu yi wani dabdala a kansu ba don su riga sun faru sai dai kawai maɗau darasi daga su ta fuskar kashe-kashen fitintunu ana raba fitintunu zuwa kashi biyu ne na farko akwai fitnatu shahawat wanda su ne fitintunu da suke faruwa sakamakon wato bin san rai da san zuciya da kuma raunin azima raunin ƙarfin zuciyar mutane waɗannan su ne waɗanda Allah ya ambata da su da ‘yan uwansu wato fitnatu shubahat a cikin faɗin Allah da yake cewa kallabi na min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a na min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kallabi khadu malaman tafsiri suke cewa wannan istimta' bi khalaqikum shine bin sha'awa ke morewa rayuwa ta fuskar da bata halasta ba wa khuttum kallazi khadu shi kuma shine zakewa a cikin bin abinda da baka da gaskiya a kai shine fitatu shubuhat wancan bangaren da Allah yake kwatanci cewa ina muku misali da waɗanda suka gabace ku waɗanda sun fi ku ƙarfi sun fi ku yawan ƴaƴa da dukiya sun biye ma sha'awar rayuwa Shi ne kuma kuke biye mata kamar yadda suka biye mata sun zake game da al'amarin fahimtar rayuwa da addini kuma kun zake kamar yadda suka zake bin sha'awa shi ne mafari na samun fitnatu sha'awa yayin da kuma bin shubaha shi ne mafari na samun fitnatu shubaha. Allah subhanahu ta'ala ya bayyana kuma a wani waje bayan wannan ayata ta sura tauba Allah yake cewa ma dalla sahibukum wa ma gawa mutumin naku wato annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma dalla bai bace ba wa ma gawa kuma bai dui wato yuyu ba bai zama ya zame daga kan tafarki ba waɗannan abubuwa guda biyu suke bayyana abdalala da kuma al-ghawaya abdalala ita ce wato fitnatu shubuhat wal ghawaya ita ce fitnatu shahawat naka malamai suke cewa fitnatu shahawat tana komawa ne zuwa ga abubuwa guda hudu babu na biyar dinsu kamar da malamin suke fi abu na farko shine akwai fitnatu shahawat a wadda take shaytaniya akwai kuma fitnatu shahawat wadda take ita kuma mulkiya akwai fitnatu shahawat wadda take a baha'iniya sai na hudu na karshe shine subu'iyya abubuwan nan guda uku suke kawo mutane fitnatu shahawat na farko akwai shaidan shaidan iblis yana raya wa mutane abubuwa da dama da suke kai su zuwa ga zamiya bin irin tafarkin shaidan wanda shi ke kawo laifuka irin hassada da ta'addanci da makirci da girman kai waɗannan duka laifuka ne da shaidan yake sa mutane su dama kuma ya yi alkawari da yake cewa rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'i yayi wannan bakin alƙawarin cewa ya Allah yadda ka batar da ni ka tabar da ni Allah ka tsare mu daga tabewa shi to waɗannan ah, jinin Adamu alaihi salam sai na musu dabaru da zan kawata musu rayuwar duniya kuma sai na batar da su gaba daya Allah ya ce mishi ba za ka yi batar da su ba sai waɗanda na baka dama batarwa sannan akwai fitna ta shubuha ta shahawa take zuwa daga mulkiya daga san sarauta san shugabanci wannan shi ke kawo shirka shi ke kawo girman kai shi ke kawo ƙahariya wato danna na ƙasar ne. akwai kuma take tasowa daga subu'iyya daga ɗabi'ar dabbobi a suba dabbobi masu farauta wannan shi ke kawo al'uduwan ta'addanci zubar da jini kisa saurin fushi da biye ma abinda zuciya ka taraya maka kawai ka aiwatar da shi ta fuskar zubar da jinin mutane ko cin su ko yi musu ta'addanci sai kuma baha'imiyya wata ke da alaka da albayima ita ce dabba ta gida wadda abin da ya dame ta kawai shi ne cikinta da farjinta duk mutumin da kaga ya damu da kawai ya dai ci kuma ya yi jima'i ko ya yi duk sha'awar da ke kullowa daga waɗannan abubuwa guda biyu yana da yana cikin eh, salo ne na bin fitina irin ta bahima ciki kawai ya dame shi da da da da da ta jinsi Allah ka tsari da sai kuma a wani hadisi da ke bayyana wannan fitina har ila yau wani hadisi da al Ahmad ya fitar da shi da al-Imam Abu al-Qasim al-Tabarani da limamul bazzar a cikin musnadinsa turmidi ma ya fitar da shi a shekul albani rahmatullahi alaihi ya inganta shi a cikin sahihul Jami'a. da maza Allah yake cewa radiyallahu anhu inna ma akhsha alaikum shahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum ina tsoratan muku sha'awa wadda take za ta iya kai ku zuwa ga ta'addanci saboda biyan bukatar cikin ku da farjo yadda ya ce kuma sai kuma ya ce wa mudillatil hawa da abubuwan da ke batar da son zuciya mudillatil hawa shine a din ɗinkin, su kuma wadancan su ne ashahawat kuma da muka bayyana idan aka ce fitnatu shubuhat ɗayan bangare da biyu su ne fitintunin da suke zuwa ta mummunar fahimta ga wani abu da shafa addini ko rayuwa zakewa ko gazawa wuce makaɗi da rawa ko kuma mummunan fasara wanda wanda shi ke haifar da bidiyoyi da soye-soyen zuciya shi ke haifar da rabuwar kai da saɓani tsakanin musulmi da kafarta juna shi ke haifar da kafirai su zama suna da ɗagawa kan musulmi da musulmi kansu ya rabu kafirai su fi su karfi shi ke haifar da son kafirai muwalatul kufa shi ke haifar da dukkanin fitintunu da suke faruwa a rayuwa wanda suke tsallake matakin mustawal Fart don muka lura galibin fitintunin shahawatun abin da fitattun shahawat suna faruwa ne ala mustawal Fart wato akan mutum shi kai shi amma waɗanda suke suke faruwa su shafi kowa su ne fitattun shubuhat shi sa wancan hadisi na huzaifa da umar yi hudu ba yake cewa wa zai iya tuna wani bayani da manzala sallallahu alaihi ya akan fitattun huzaifa ya ce ni ne amma sai na umar yake ce mashi innaka da jaribu kai kan lalle kana da taurin rai yake cewa fitnatul rajuli fi malihi wa ahlihi yukaffiru hal uh, salatu was sadaqat shi ba wannan nake ne fitnar da ke faruwa ga mutum game da dukiyarsa da iyalansa da kan kansa wasan da yake da addini ko wani biye wasan zuciyarsa da yake ko ta barna da yake wannan Allah yana kankare mai ta hanyar rashin lafiya ta hanyar uh, asara da yake a cikin dukiya ta hanyar tashin hankalin da yake shiga da sauran bala'o'i da suke faruwa da shi wannan suna kankare mai zanuban shi da zuwan shi masallaci da alula da yake yi da istighfari da sauransu to ba wannan ce fitina mafi girma ga al'umma ba fitina mafi girma su ne fitatun shubahat wanda suke yaduwa kuma tsawon zamani ba sa fasa yaduwa yanzu ka ɗauki kwatankwacin fitinar khawarij da muka faɗa a dazu duk da an kashe su an bikrati alaihim a lokacin an kashe su gaba ɗaya amma ba su gushe ba sun ci gaba da wahalar mutane har yanzu din a tayar wannan fitintunu na boko haram duka burbushi ne na na khawarij wanda gashi su ma suna faruwa a kasashen mu da su kaga fiye da shekarar 1400 har yanzu ba ba a magance ta ba wannan fitina haka fitinar shi'a wadda ta yaru ta zama mummunar aƙida da ta kawo musulunci karnaki ba dan kankani ba ita ma ba sabuwar shubha bace shubha ce da ta faru ga waɗancan mutane masu bin Abdullahi bin Saba waɗanda suke ganin cewa ahlul baiti ne kadai ya kamata su shugabanci su ya kamata su gaji sarautar annabta da sauransu daga haka suke ta zakewa har suka kai ga inda suke har suka kai ga baiwa waɗansu mutane daraja Allah da isma irin ta annabawa da makamantansu Allah ka sani sai mu tafi kan asalin wato maksadi na na ita wannan tattaunawa wanda ne bayani akan yaya musulmi zai yi da tuntunin da yake samun kashi a cikin wannan fitintunin suke faruwa kala daban-daban wanda za ka gaza ma fahimtar mai gaskiya a cikin su ya kamata ka mu'amalance su su wanda da suke faɗan kaza akan gaskiya suke ko akan gaskiya ba wannan abu da yake faruwa ana kashe-kashe tsakanin suwa ne da suwa ne tsakanin gwamnati da suwa ne rigingimu tsakanin 'yan siyasa isu isu da su da abokan gabansu a cikin jam'iyya guda a wajen jam'iyya a masallaci daya a gari guda musulmai kowa na kurarin sunna amma wani bai ga maciji da wani kowa na kurarin kan gaskiya yake kowa na kurarin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tafarkin su daban-daban gashi nan ne rigingimu iri daban-daban har ka rasa ka rasa abin da zaka ba kanka fatawa a matsayin ka na mutum balantana ka bawo Da ya kamata ka mu'amalanci ke rigingimu ta yana za ka samu mafita game da su mun ce dama abu na farko shi ne yadda ake mu'amalantar su kafin aukuwarsu ma'ana ƙablar fitan. abu na farko yadda ake mu'amalantar fitina kamar yadda nasoshin alkur'ani suka nuna suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma maganganun malamai kafin aukuwarta shine akwai at-ta'awudh min al-fitan neman tsarin Allah daga fitintunu yin addu'a da fatan Allah ya tsare ka daga fitintunu ya tsare al'ummarka ya tsare zuriyarka ya tsare mutanenka Allah subhanahu wataala ya alƙawarin zai amsa addu'o'i da yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ubangijin ku ya ce ku roƙe ni zan amsa mu. Wai za sa alaka ibadi an ni fa Ku ji guda wata da'i ibada da sauran ayoyi ire-iren waɗanda suke nuni zuwa ba haka a aikace mun ga Allah subhanahu wataala ya fitar da bayinsa waɗanda suka shiga cikin jarabawa da fitina ta hanyar addu'a kaman annabin Allah annabi Yusuf ne annabi mai kifi ko Allah yake cewa wa dhannuni in zahaba mughadiban fa dhanna allan naqdir alayhi fa nada fi zulumati Allah ila illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah yake fastajabna wannan annabi da ya fita daga garin su cikin fushi da jin haushin kafirai sun ki imani al'ummarsa sun ki imani sai ya fita ba tare da an ba shi izini ba Allah ya jarabce shi da kifi da ya haɗe shi kamar yadda aka sani a cikin wannan kifi ga ya shiga cikin wata fitina mai tashin hankali ka kaddara da rayuwarka da komai a cikin cikin kifi ya ta wannan addu'a ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa mishi to Allah yana amsa addu'a ko mun kuncin da ake ciki a cikin hadisin al'imamu muslim wanda abu da ya fitar da shi manzo Allah yake cewa Allah subhanahu wataala kan yi mamaki yadda bayi suke Ya ce su kan yi addu'a har su cire rai su fara tsammanin Allah ba zai amsa ba alhalin kuma amsawa tana nan gab da su Allah yana mamaki irin yadda bayi suke cire tsammani daga zuwan nasararsa da zuwan furjarsa gab da zuwan furjarsa su cire rai baya ga annabi eh, mai kifi annabi zarnu alaihi salam akwai kuma wasu annabawan Allah ya rayu kamar annabi ayyu wanda ya yi rashin lafiya mai tsanani din Allah ya ba da labarin irin rashin lafiyar da yayi manzo Allah sallallahu alaihi salam a cikin hadisi Imam Tabarani ya fassara cewa sai dai sha takwas ba shi da lafiya wa ayyuba inna da rabbahu anni masani shaytanu bi nusbin wa adha aga ya kirayi Allah ubangiji cewa shedan ya jefe ni da cuta da tsananin azaba shi ma Allah ya amsa addu'a shi kamar yadda wancan hadisi ya zo a cikin muzamu tabarani al-imamu ibn hibban al musti ma ya fitar da shi da isnadi sahihi cewa matar shi ma da ta zo bata ma gane shi sai ta ganshi wani saurayi ba bata san shi bane so ta san ta ban mutum ne muqad mara lafiya wanda yake cikin cuta muzmina sai to ta ganshi kuma gashi lafiyayye Allah ya bashi lafiya kuma ah, wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'a Allah ya dawo mishi da dukkanin abin da yake da shi a baya da kuma ƙari ma haka haka annabi Yusuf alaihi salam da ya samu kanshi a cikin jarabawa ta mata da suka fitine shi da su da sauran mutanen gari wanda har sai da aka sa shi a gidan yara aka yi shi a cikin hadithin al-Imam Abu Abdullah al-Hakim manzo Allah ya ce shi ma sai da shekara 12 a gidan yari yi tunanin ka shekara 12 a gidan yari ba tare da kai laifi ba ba tare da kai ne kawai saboda a zauna lafiya kawai aka rufe sai da ta addu'a sannan Allah ya fitar da shi kuma da Qur'ani ya bayyana ah, Allah ya fitar da shi bayan addu'a da yayi kuma Allah ya bashi daukaka da sarauta da daraja alayhi salatu wassalam wannan aikace kaga duk misalai ne da Allah yake karban addu'o'in bayi kuma yadda Allah ya alƙawari nan tabbas yana karban addu'a ah, kamar yadda ah, ibn timiya ya bayyana a cikin littafin kitabul abin da wato iktida usratul mustaqim cewa Allah yana da fuskokin da yake karban addu'a ba dole ne Allah ya karba addu'a yadda kake kake so Allah yana da tsare-tsaren shi yana da kuma kaddararsa idan kai addu'a kai mumini ne kuma ka sakankance to Allah ya karba amma ba dole ka ganta yadda kake so ba ta yi ya zama Allah subhanahu ta'ala ya amsa maka ita ta fuskar katange maka wani bala'in ne ko wanda kake ciki ko Allah ya amsa maka ita ta fuskar gafarta maka wasu zunubai ko Allah ya amsa maka ita ta fuskar a aje maka ladanta ranar alkiyama ya zo a cikin lissafin ayyukanka da dai hanyoyi mabambanta da malamai suka bayyana haka dan ka yi wata addu'a amma baka ga ta auku yadda kai ka sa rai to karka ce Allah bai karba Allah ya karba in kai mumini ne kuma ka amsa da sakankan cewa kamar yadda ce ah, ah, ud'uni astajib lakum haka ya zo a cikin hadisi na manzan Allah tsare salama cewa annabi alaihissalatu salam yana addu'a yana neman tsari daga fitintunu kamar hadisin da alimamu ahmad da tirmidhi suka fitar da shi da isnadi tabbatacce wanda manzan Allah tsare salama yake addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka fi'il khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an tagfira li wa tarhamani wa a aratta bi qaumin fitnatin ko bi ibadika fitnatan faqbidna ilayka ghayra maftuni wannan yana daga cikin lafazin da manzo Allah sallallahu yake addu'a da shi yana cewa Allah ina roƙonka ka bani dama da samun halin aikata alkhairi Allah ka tsare ni daga aikata munanan ayyuka Allah ka sa ni dinga kaunata talakawa ya Allah ka gafarta min zunubaina Allah ka muni rahama ya Allah idan ka yi nufin za ka jarci wasu mutane ya Allah ka an shi rayuwa ta kafin ka jarci su kafin ka karkasa na a cikin da za ka jarabta irin wannan addu'o'in da na fuza irin waɗannan suna nan da yawa waɗancan fitintunu a waɗanda suke manya-manya kamar fitina ta dajjal da makamantansu da fitina ta azabar kabari yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kullun a sallah yana yin addu'a al-isti'azatu min arba'in a cikin tahiyyarsa da yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min al-ma'tham wal maghrib wasu lafuzza makamantan wannan yana neman tsarin Allah daga azabar wuta da tsarin Allah daga fitina da azabar kabari da tsarin Allah daga fitinar almasih dajjal da kuma tsarin Allah daga fitinar bashi da fitinar sabon Allah duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi waɗannan addu'o'i kullun diman da'iman a cikin tahiyya ta sallashi, shi ta farilla da ta nafila al-imam ah, Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da riwayoyi da dama na sahabbai da suke addu'o'i su ma suna neman tsari daga fitintunu ah, har akwai sahabi shine Amir ibn Rabi'a wanda ibn abi shayba ya fitar da riwaya sa cewa lokacin da wannan fitina ta faru ta kashe sayyidina Uthman ya zauna a gidan shi sai ya addu'a yake cewa ya Allah ka anshi rayuwata idan amsar rayuwata ta fa alkhairi gare ni sai aka waye gari an kashe Usman yau shi kuma gobe sai ya mutu aka limama Abu Dawud ya fitar da hadisin wani dattijo cikin sahabbai wanda shi ma yake addu'a lokacin da ya zo a wata tashar jirgin ruwa cikin watan Ramadana baya azumi ya sauke azumi saboda halin tafiya sai yana cin abinci har yake ma wasu tai su kuma mutane ne waɗanda ba su san addini irin yadda shi ya sani sai suke aibata shi suna ta kabarbari suna salati cewa ya za a yi lafiyar kalau cikin watan ramadana da rana kana can abinci shi kuma ya ga haka suke a zamanin manzo su sallallahu alaihi kamar yadda Qur'ani ya faɗa a man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatu min ayamin ukhra da haka sai takaici ya kama shi ga cewa duniya ta lalace an shiga cikin fitina saboda jahilci da ya tun a wancan lokacin ke ne sai yake addu'a yana cewa Allah ka anshi kwana shi ma bai daɗe ba bayan wannan tafiya ya rasu sahabbai suna mamaki irin wannan yanayi kamar yadda ah, Abdullahi dan da yake cewa wasu sahabbai wasu tabi'ai kamar da Ibn Abdul Bar ya da labari a cikin ah, Jami'u bayanin ilmi wa Fadli ibn mas'udin aka mai tambaya sai dai shekara guda yana tunani yana neman amsarta da bai samu a qur'ani da sunna bai ce musu to zan ba ku fatawa da ra'ayi sai ya faɗa musu fatawa sai ake ta mamaki cewa yanzu kai ka makka ibn mas'udin malami cikin sahabbai kuma har sai kai dai kana ta wani bincike ba za ka faɗa ra'ayin kawai ba shine sai yake cewa ina ganin ku kuna da ganganci kabiya wanda Umar a zamanin shi sai ya tara ashabu Badar sannan za a bada fatawa a kanta sai ce sai na ga ɗayan ku kawai da an tambaye shi kawai sai ce ka gani. kuma gani a shahid ne yadda su suke da mamaki suke jin tsoron wato fada fitina ta faɗan abin da ba su sani ba abinda galibin mutane ba su da wannan takarar wannan Allah ka gari to abu na farko kenan a ta'awudu wa du'a neman tsarin Allah da kuma yin addu'a don neman kariya daga fitina abu na biyu shine at-tasalluh bil ilmi shar'i daukan mataki na kariya na ilimi na shari'a aka ce ilimin shari'a shine ilimin alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi da ilimin tauhidi da ilimin fiqhun musulunci waɗannan su sune ummahat sune ummat a cikin ilmomin shari'a wanda katanga ce mai tsara daga duk wani wato farmaki na ciki ko na waje wanda kuma ita ce takobi mai bambance tsakanin gaskiya da ƙarya idan ka ɗauki ƙisoshin alkur'ani da bayanan shi za ka ga haka ka ɗauki sira ta magabata alal misali idan muka ɗauki ƙafiya ta ƙarun ƙarun wannan attajiri na zamanin annabi musa da allah ya ba da labari inda ƙaruna kana min ƙaumin musa fa ga alayhi ƙarun ya kasance daga cikin mutanen annabi musa sai musu sai musu tawaye saboda ya samu arziki sai aka wayi gari mutane sun fitilu da shi mutane suna cewa ya laita da lami ma uke ya karu innahu lahu haddin azim ina ma mu samu abin da aka baiwa karuna lalle yana da rabo mai tsoka sai Allah yake cewa a daidai wannan lokaci a daidai wannan kissa cewa qallabi na qutul ilma waylakum layi, khairun liman amana waɗanda Allah ya ba su ilimi wannan arzikin da karuna bai burge su sai suna yin wa'azi ma sauran jahilai waɗanda suke ah, ruduwa da arzikinsa suna ganin shi mai rabo ne mai tsoka suna ce musu kai can za ku ɗanɗana kudar thawabun layi, khairun liman aman. sakamako na wurin Allah shi ne mafi alkhairi ga wanda ya imani ba wannan irin arziki na ƙaruna da arzikin ya lalace shi ne sai Allah yake cewa Asibahan da tamannaw makanahu bil amsi ya kuna waika wanda da suke buri da fatan su samu irin matsayinsa sai suka wai gari suna cewa ka shiga uku kai can ka to shine irin abin da malam ibn mubarak yake fada kamar yadda ya zo a cikin littafin kitabul fitan na wal malahi na abu sulaiman al-khattabi yace ibn mubarak yana cewa al-fitnatu idza aqbalat arafa al-alim fitina idan ta fuskanto kafin ta auku to malami yana gane ta wanda ya san abin da yake a jini zai iya gane ta kuma har yanzu nusar da al'umma cewa a ayi kaza kar ka kaza amma wa idza adbarat idan ta faru ta kare a hal halin waljari jahil lokacin kowa zai iya gane ta sai ka zana cewa wallahi shi da malam wani da ya ce ba an gaya mana ba mu ji ba a san da ake faɗa ɗin malamai suke faɗa mana galibin ma da taurin kai ba za mu ji ba sai ta zo ko ta shafe mu ko ta yi mana ta matsala sannan zamu zo muna koke cewa ai kuwa an ce kaza to da tasalluhi da ilimi na shari'a yana da muhimmanci wajen kariya daga fitina faɗin Allah da yake cewa afaman alamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma inda nan wanda ya san cewa wannan wahayi da aka sauka maka gaskiya ne daga Allah za ka kwanta shi da makawo ba za su yi ɗaya ba san ba za su yi ɗaya ba don haka ana tasallihi da ilimi ana ɗaukan kariya da ilimi na shari'a yadda ake yi shine sai ka saurari malamai masa wanda suka goge akan rayuwa suke da ilimi wanda suke da tajriba sai su ba mutane bayani, su ba mutane mabiya da sauran talakawa da jahilan gari da sauran shugabanni waɗanda ba su da nasibi a cikin sanin addini sai a nemi shawarar malamai ya za a yi su kuma sai su ba da bayani Al-musta, al-mustasharu mu'tamarun kamar da Abu Dawud ya sai su ba da bayani na adalci wanda yake zai haifar da musulmai da mafita da za a ce a samu gwamnatoci su dinga yin haka da mafiyan fitan da suke faruwa da an da an yi su da an guje musu malamai za su ga fitattunu iri daban-daban suna kullowa game da rayuwa game da siyasa addini tattali zamantakewa tsaron ƙasa sauran al'amuran yau da kullum sukan faɗa su bayyana wasu su ba a ma ba a ma recognizing din muryar sa matsayin muryar malamai da ka ba wanda yake sauraron su sai wasu yan tsiraru yan tsirarun da suke sauraron su ba sa wakilta al'umma suna wakilta kansu ne kawai shugabanni ba sa jin irin wannan nasihohi manyan al'umma sarakuna masu faɗa ji duka ba su damu da su ji maganganun malamai ba sun fi gane ba jin maganganu waɗanda za su dinga musu ɗan ma'abba suna zuga su da ka sai a ta aukawa cikin fitintunu a rasi da za a yi su ba a gama wata ba sai a fada wata ba a gama wata ba sai a fada za su yi tarakumi akan al'umma sai zama kawai sun riga ma sun zama mutane sun zama sun saba da fitintunu sun zama kamar shine tsarin rayuwa cikin fitina Allah ka mu. duk wannan ya faru ne sakamakon sakaci da ake bi da ake wajen bin ilimi na shari'ar Allah wajen warware matsalolin al'umma abu na gaba shine riko da Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe manzo Allah yana cewa cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati wani lafazin kitaballahi kitaballahi wa itat sai dai abu guda ne ruku da alqur'ani da sunna yana haifar da mafita akan komai hakanan imani na gaskiya yaqini da yadda da Allah abinda yake so mutum ya zama yana da shi tuka ko fitina akwai yaqini da yadda da Allah da kamar yadda Allah yake cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan wanda diya ya ya ya ya imani namiji ne ko mace za mu sa shi rayuwa mai daɗi ko da ana cikin fitina da bala'i sai ka ga shi bata shafe shi kai tsaye haka lazimtan taqwa wato jin tsoron Allah wa yattaqillaha yasallahu makhraja haka kuma tawakkali akan Allah subhanahu wataala wa baitakan Allah fa huwa hasbu sannan zama da mutanen kirki zama cikin mutanen kirki ah, da Allah yake cewa wasu nafsa a alladina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha zama da mutanen kwarai yana koya maka halaye da dabi'a kwarai kalli wancan hadisi na Imam Bukhari da Muslim wanda manzo Allah sai yake kwatancan abokan kwarai da abokai waɗanda ba na kwarai ba misalin aboki na kwarai kamar misalin mai tarare misalin aboki wanda ba na kwarai ba kamar misalin mai ziga-zigi a makera ina tsara wani hadisi na sananne da kuma misalin da ke cikin shi wanda yake abu ne waki kowa na iya ganin sa sannan akwai kuma 'a, ibtiad amwar fita guje ma mabubbuga ta fitattu din ake tsammani ma ba ne na fitattu wajibi ne mutum ya guje musu don ya tsira da mutuncinsa da imaninsa sannan akwai kuma wasu dai matsaloli daban-daban zan tsallaka zuwa kan kabiya ta biyu ta ce asna alfitina lokacin fitina sa'ad da ake fitina akwai kawa'id amma da ake bi wajen wajen manajin ɗinta wajen taƙaita fitintunin na farko akwai alfarar alfirar min mawatsiniha guje mu fitina ko da ana cikinta kamar yadda muka ambaci hadisi a baya da manzo yake cewa yushaku an yakuna uh, khayru mali ahadikum al-ghanam an za wayi gari mafi alherin uh, dukiyar ɗaya daga cikin ku shine dabbobin shi ɗan busashe waɗanda zai koma gefa da su ya ki shiga fitina sannan ana gujewa fitina har ila ta hanyar hijira hijira tana nufin ko dai uh, hijranul ma'asi ko hijranul abda guje ma wajen ta hanyar ƙaura gaba ɗaya wanda tana da ƙa'idojinta da lawazin ɗinta ba da ka ake yin ba sai da izinin a imma na shugabannin addini su suke ba da izini kamar da matsala sai zama, sai da baiwa sahabbai izini sannan suka kaura sannan kuma ya zama daga gidan kafirci ne da aka hana su yin addininsu zuwa gidan imani ko gidan takawa hakanan ƙaurace ma wuraren sabo kamar da Allah yake cewa إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وأن هذا كتكين قوائد نكورة شمورة رمبرنا har ila yau akwai hibdul lisan kiyaye harshe daga sakin baki wajen bayar da labari na ƙarya akan abin da ke faruwa da kuma yin maganganu fiye da abin da ya zama larura da yaɗa jita-jita musamman a wannan zamani da hanyoyin sadarwa suka yawaita kuma kusan kowane mutum da ka gani a yanzu ɗan jaridar yana iya yin rahoto ya yaɗa shi da murya da sauti da hotuna da sauransu daga wannan zamani ya fi kowane haɗari wajen yaduwar a ƙarerai yana gaskata hadisin muslim da manzala sallallahu alaihi yake cewa za a wayi gani mutum ɗaya zai yi ƙarya lokaci guda tablugul afa za ta yaɗa ko'ina har ta zama kamar gaskiya ka annaha eh, sidikul musallam da aka wajibi ne bawa ya iya bakinsa wajen yada bayani akan fitattun da suke faruwa a rayuwa ya san cewa ma yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun ati ya kuma dinga tuna cewa Allah yana cewa kulle ibadi ya yaqulu lati hiya hasa ya ku bayina ka ce ma bayina su dinga faɗan abin da shine mafi kyau inda inna shaytana yanzu bainahu sannan sai kuma haƙuri wanda haƙuri ah, shine tutar mutane da suka cika mutane shine tambarin mazaje shine kuma hanyar ɗaukaka da duk wani mai neman wata ɗaukaka ah, kamar da Allah yake cewa wa ja'alna minhum ya yahduna bi amrina lamma sabaru ah, tun a cikin baro Isra'ila kenan Allah ya sa su zama manya da suka yi hakuri Allah kuma ya alƙawarin dama zai jarabci mutane da yake cewa walalam na bi shay'in min al-khawfi wa tu'i wa naqsi min al-amwali wal-anfusi wa thamarati wa bashir as-sabirin da ayoyi ire-iren waɗannan waɗanda suke sanannu ne har ila yau akwai kuma allujo ila Allah ta'ala mai da al'amari zuwa ga Allah yi mushi bauta da yin istighfari da tuba da sadaka da makamantansu ya zo a cikin hadisin da Imam kamarani ya fitar da isnadin da Sheikh albani ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ibadatun fil haraj wal fitna ibadatun fil haraj wal fitna ka hijratin ilayya samun yin bautar Allah a lokacin kashe-kashe da fitina na ya ce ladanta kamar ladan hijira ne zuwa gari. Alimamu an-nawawi a cikin shirin shi na Almin hajji yake cewa abinda yake nufi lokacin cakuɗe ne yadda za ta zama ba a san ma gaskiyar abin ake ba lokacin da mutane za su rasa mai gaskiyar abu lokacin da za a yi ta kashe mutane ba gayar ba ya yace kuma ladan yana faruwa ne saboda a lokacin ibada tana da wahala mutane za su shagaltu da rigingimun da ke gabansu to wanda ya iya haɗa ran shi a wuri guda ya bauta wa Allah zai samu lada babba a haɗi yau Allah yana cewa falola in ja'ahum ba'asuna darra walakin kasar ƙulubu wa yana lafi shekaru makanu ya amalu a cikin suratul an'am kenan bayan da Allah ya ambaci cewa wala kan arsalna ila umamin qablaka fa akhadnahum bil ba'sa'i was-sarra'i la'allahum yatadharrabun ah, yatadarrabu mun aiko wa da annabawan da suka gabace ka ah, ah, alhum da suka gabace ka annabawa annabawan nan sun zo sun musu bayani kuma mun kuntata musu mun ba su yalwa wai dan su nasu su ba Allah amma duk da haka ba su ba Allah shine Allah yake cewa ina ma da a ce san da bala'i ya zo musu tadarrabu sun koma zuwa ga Allah walakin kasar qulubu zukatan sun riga sun bushe kuma shaidan ya raya musu abinda suke aikata Allah dare ana yin tadarru'i ne ta hanyar bautawa Allah da abinda ya shar'anta yawan sallah karatun alqur'ani zikiri istighfari da tuba ubanni da kyakkyawa da hani da mummuna da makamantansu akwai ka'ida daga cikin qawaid na guje ma fitina har ila wanda ita ce al-iktizal guje ma fitina da Abu Sulaiman al qattabi yana da littafi musamman Kitabul Uzla wanda a ciki ya tattauna akan qawaid na guje mu tana da sauransu ah, saboda hadisai da suka zo wanda zan yi ishara zuwa ga ɗayan su saboda kurewar lokaci na Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu wanda Imam Abu Dawud da Ibn Majah sun fitar da shi haka Imam Ahmad da shi tabbatacce ne manzo Allah sai alaihi wasallam yake cewa Abdullahi dan Amr dan As kaifa anta ya Abdullah idza ah, kaifa anta ya abdullahi ya zaka kasance ya kai abdullahi ko kaifa bikum wa bi zamani ya za mu kasance a wani zamani wanda yugarbirun nasu garbalata za a tace mutane tacewa duk mutanen kirki za su ta mutuwa su ta karewa fa yabqa husalatul nas manzo Allah yace sai a waye gari sura kaskantattun mutane mutane marasa alkhairi manzo Allah yace wa qad muzijat uhudu alƙawarinsu na imani ya riga ya cakuɗe da kafirci da shirka da ɓarna da bid'a sun shiga cikin imuwa wa haffat amanatu amana su ta yi ƙaranci wa khalaf suna da saɓani da kankanunsu sai abdullahi ya ce manzo Allah ya ce fa kanu haka sai su zama ƴan hikin nan su zama ƴan kaɗan ba su da wani daraja sai abdullahi ya ce to ya zamu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ta'khudhu ma ta'rifu wata da umatun kyau abinda ka sani gaskiya ne ka ɗauka duk abinda ba ka san shi ba ko kai inkarinsa ya saba wa sunna ka yi watsi da shi ta akudu ma ta'arifu wata da umatun kyau wa taqbalu ala a Amurka, kuma ka fuskanci al'amarin da kai ya shafa wata da ammatan nasi kai watsi da mutum ka kama abin da zai amfani ka a wannan lokaci wannan hadisi ne tabbatacce a Imam Abu Dawud da ibnu Hibbana da Ahmad dan Hanbali sun fitar da shi haka yana da matukar muhimmanci musulmi su guje wa fitina ta hanyar tsayawa akan abin da shi aka sani na gaskiya na addinin Allah na abin da yake wajibobi da farillai da sunnoni da sauransu su daina biye ma fitintunin rayuwa wanda za su mutar da su asalinsu zamun Allah ka zuwa abu na ƙarshe shine wato mu'amalantar fitina bayan ta takaice kwarai abu na farko shine yana daga cikin ladubban shine adamul khawdi fiha illa bi ilm kan mutum ya auka cikin wata fitina da ta riga ta faru sai da ilimi alal misali shine waɗannan fitintun da suka faru na zamanin da wanda suka babburbushin su irin fitintunan da suka faru a Jamal da Sufina da Naharawan da makamantansu wanda sune ne abinda ake tutiya a kansu ake raba kan musulmai da Karbala da ire-irensu idan za ka yi magana a kansu kasan baka da ilimi tabbatacce a kai karka yi magana a kai domin duk abin da za ka faɗa zai ƙara wutar fitinan zai ƙara haifar da wani sabon babi ne a cikin fitinan wanda hakan zai haifar da ƙarin rabuwa kan musulmai da ƙarin ta'assubanci da ɓangaranci tsakankanin musulmai ah, wanda kuma ka zai zama ɓata wa musulmai lokaci kake kana ɓata lokacin kanka ne kana ɓata lokacin al'umma to haka ma sauran fitattun da suka faru a nan kusa wani ta riga ta wuce za ka ba da labarin ta ya zama kada ilimi cikakke a matsayin kai shahidu ain ne ko kuma wanda ka karanta bayanai na gaskiya a kai ko wanda wani wanda yake shahidu ainin ya baka riwaya sannan kuma ya zama akwai maslaha a cikin haka game da al'umma sannan sai kuma abu mafi muhimmanci shine akhadul ibra daukan izina daga fitintunu din inda fitintunu suke faruwa ana so mutum ya jarabawa daga gare su wato ya dauki alkhairin da zai gane gaba game da su kamar da Allah yake cewa afalam yaslu fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur mutane su yawo su ga duniya mana dan su dauki izina daga abin da ya faru ga na kafin su a cikin suratu suratu ash-shu'ara Allah yana yawo maimaita inna fi dhalika la aya aka bace kisa wani annabi da abinda kafirai suka yi masa Allah ya ce inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'min a cikin wannan akwai abin daukan izina amma mafi yawan su ba su da imani haka Allah yake cewa kun siru fil ardi fanzuru kayfa kana akibatul ladina min qabl haka Allah yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب تفسير كل شيء wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun a kashe-kashen sautin yusuf alaihi salam lokaci ya kure kwarai da gaske saboda ganin haka zan dakata abinda na faɗa wanda yake daidai wanda ya dace da abinda Allah da manzo suke so na fata Allah ya ba ladan faɗansa ya ba mu ladan aikata ya ba mu dama aiki shi wanda yake kurakurai da suka faru saboda nauyin waje da karancin ilimi yana fata Allah wanda ya fata ba da gaba daya yana godiya ga malam ah, ah, imam idris zakariya aziz wanda ba mu dama muka zo wannan masallaci nashi don gabatar da waɗannan nasihohi ina fata Allah ubangiji saka mashi alkhairi da shi da sauran tawaga al'ummarsa da mabiya da ɗalibai da sauran wanda suke harkokin addini ina kuma fata Allah ubangiji ya haɗa cikin mu gaba ɗaya a cikin rahamarsa karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum na eh, kakana ta zan uba sunansa muhammad ta zan kuma yakubu su babu zakariya a ciki ko ne idris bin abdulaziz bin muhammad ko ne duk abin da ya allah saka da ne amma da ya yi muhadara ta jami'a kuma akwai muhadara ta jami'a akwai muhadara ta cikin gari da kamata a ce kuna da biro da littafi ana jojin rabar da yake bayarwa da littattafai da ayoyi da hadisai yana ganin yawanci mutane da saba da irin wannan ba da ma da cikin gari ki da kaduna na ta kamfanoni kana ko ma da cikin gari akwai ta jami'a Allah saka da ne kusan ko akwai wannan da ya bari kafin na bewa shi abu bukari da yake aliki ni da nake aliki a abubuwa da biyu ne kawai saboda lokacin da yake mana na farko inda shi ma yake magana kan cewa Eh, rigakafi na fitina kafin ta hauku wato da yi maganin ta da gaskiya yi maganar cewa shi ne a tuntuɓi malamai masu karantarwa kuma masana shari'a eh, in aka tuntuɓe su aka ɗauki magana su aka yake da ita in sha Allah ba za su sa'in maganin wannan fitina ke tsammanin aukuwarta. Sadidin nan eh, kamar yadda ya faɗa haka ne tabbas ba cika aiki da manzannin malamai ba ba cika lura da mamin suke faɗa ba waɗanda ma ya kamata san abin da malaman suke ba su aiki da su ba su da maganar malamai su ne da 'yan siyasa babban misali a nan shi ne lokacin da matsalar boko haram ta fara tasowa eh, a wannan majalisi mun yi kusan wata takwas zuwa wata goma muna nusar da gwamnati da hukuma kan wannan matsala masu sai kunnen koshe mu suka yi banza da abu har abu ya zo ya auku ya gama gidan kowa da shi ya gina ya gama gari kowa da shi ba inda ke ce ba da lokacin shawarar da muka bayar an aiki da shi da magana tana gobara ma da ya rasu ba ma gwamnati manza da shi ba ruwan ta da muke faɗa da kai mu gaya mata ba ba ruwan ta ba ruwan su yana ma siyasa a ta da bayan cikin da suke saka wa wajen su hoto ne ko ba ba wani shawarar da suke ɗauka da shi shi to gaskiyar magana kamar da shi da kabir abubakar ya faɗa da Allah sa ana amfani da shawarar malamai da yawa su sun da su abubuwa amma ba a yi su wannan ke sai kuma ta ake da ya ce da shi ne lokacin da fitinar ta auku yake magana da ya kamata mutum ya yi shi ne ce kaurace mata ya ba da misali a kan sabon da lokacin da fitinar su jamar ta auku da suke sun kaurace to nan ne misali nan kada da karfa magana sannan shi ne a matasan mu da wannan zamani yanzu idan fitina ta faru kaga da ɗin wurin ta masu ke sojoji na harbi suna zuwa wurin kallo ya ba ba na jirgin lokacin da ake wani fada daga da mai tafi ne sojoji na harbi ya rabu suna tafiya wadda su kallo kaga ba abin da ya haifar da sai jahilci har sati za ka je kallo a ganin ba abin da ya haifar da jahilci da rashin tajirba yanzu za ka ga da wani abin zai na faruwa a masu anguwana za ga yara garke garke suna tafiya wajen wannan business kai da ka ce ka kaurace mu fitinan ka shi gidan ka koya ko ka gida ka koya kuma kake lanta wurin da kake zuwa kaga wani akwai jahilci a ciki to za ka nan babban maganin fitina in ta auku to ka kaurace mu sai za mu rinjara ce maka akwai shi a wannan layi to kar ka bi layi shi wani layi da ba. dan shi ne babban fitina ko ba babban fitina ne ko ba fitina ne gaskiyar magana matasan ku ji sauran Allah ku daina neman kar ku zama ina da fitina take kar ku zama ina da fitina duk wanda zama ina da fitina ki kuma za su haɗu da ita akwai na da zai Allah ya sauka eh, bismillah masu ɗan tambayi su haƙuri ne ta nake sa da amsa da yi saboda lokacin sanar da sa

wannan ni na ɗauka ne kawai kamar lecture ce ma ta aji ba wai mun bari, ko kuma abu haka ba fatan shi ne Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa da kuma aikata abinda malamin karantar da mu a aikace da karfin zuciya ina ga yana da muhimmanci dan wani bayani malam yayi haƙuri da na san baya san irin wannan bayanan amma ni a iya fahimta ta tsakani da Allah ya kamata a ce a yi su suna da matuƙar fa'ida kuma suna da asali a addini Allah ya sani an kusa samun shekara guda muna ta tattauna yadda za a yi mu kawo ziyara a wannan waje mai albarka amma yanzu da yawan da sani wala Allah idan akwai lokutan ma da aka sanar cewa za a so kuma Allah bai kaddara cewa an samu zuwa sai a wannan lokaci wanda Allah ya sani wallahi malam yana da wato shuhur da yawa waɗanda gaskiya tsakani da Allah da Allah ya sa mutum ne mai jajircewa mutum da tafiya yana da wahala ne domin kasancewar shi malami ne na jami'a bayan kasancewar shi malami na jami'a kuma turiya akan wannan Ko wasu nauye-nauye kuma na musamman inda ko ajiya ajiya jiya ne muka za su zo su same wa a gurin to amma ba su zo ba sai wani sha ɗaya saura na gari duk mun ma za su zo irin da rana da amma suna da mutum a makaranta ainihi zaria wanda kuma shi ke ciyar da mutum a gajiye suka zo don lokacin da suka zo in je in dawo kawai da kan da wasu su ma suna bukatar su kwanta gaskiya to amma duk da haka malam ya fiye kamo wannan hanyar ne tsawo ya ta musu haka Allah ya saka mana da kai a wannan tsakani da Allah ba a kasa ya dauka ba tarbiyya ce irin ta marigayi mana a wannan bani bani Allah madaukakin sarki ya saka mana da kai domin Allah ya sani su malam sun muka gansa tare da malam albani sama da suna tare shi wajen kusan shekara ashirin da wani abu mun zo ne daga baya kawai muka gansu tare kuma Allah ya sani tun malam yana da rai yana sa kuma ta da su karantar da mu tun yana da rai wanda a yanzu bayan rasuwan shi Allah madaukakin sarki ya ji ƙarshi daga asgar shi ne ya karasa wasu karatuttuka da dama wanda ma da albani bai karasa wa mutuwa ta mai fita da yawan wasu sun san wasu karatuttukan kamar karatu na littafin fikin sira littafi ne wanda karatu ne mai daɗi daɗin gaske wallahi wanda ba wai kawai fassara abin da ke cikin da sauransu ba malam yana karatu karatun littafin ne a wani irin salo wato na wato zan iya ce maka bayyana ko kuma fassara ko kuma gwada kwatanta kwamfiyarin ɗin wato rayuwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waƙi'in da muke ciki a matsayin shi na mutum wanda yake da cikakkiyar tajriba da experience na rayuwa da gogewa idan kana wato sauraron ah, wannan karatu din ba za ka so a ce an gama ba ko an tashi amma Allah shi hikimarsa ya fi mu san shi ya fi mu kaunarsa ya ɗauki abinsa malam shi ya tsara karatun nan kowa dama lokacin da malam albani yake karanta da wanda mun yi alƙawarin cewa idan aka gama za a sa littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na ilmi wa tawhidul qayyim al-jawad da ibnu kai al-jawziyya malam da ya kammala wannan littafin kawai sai ya saka zadul ma'ad duk da duba ba na zari amma na san an nisa a cikin karatu ban san ko an kammala ba ko ana cikin yin da za ka samu wannan karatu ka saurara sosai za ka ainihin wato fa'idantu sosai sosai so wayannan na daga cikin alkhairai wanda dakta yake ta gabatarwa lokacin ma yana dare yakan je ya tafiya ya siyo littattafai na miliyoyi ya zo ya zuba a library ta darul hadisi yanzu ba malam malam bai san ma na sani ba wani Allah amma ina samun labarai daga wasu daga cikin ɗaliban jami'a da cewa malam shi ne ci gaba da wannan kokarin zai siyo littattafai kawai zai zuba su a cikin darul hadith kamar yadda malam yake akwai wasu littattafai da dama waɗanda malam ya bari duk ya ci gaba da karantarwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsawaita mana ransa kuma da lafiya da ikhlasi saboda haka wannan abubuwa ne na alkhairi wanda mutane ya kamata a ce su taya su malar da addu'a a kan irin wayannan abubuwan Allah maɗaukakin sarki ya musu wato jagoranci kuma wallahi Allah ya sani ire-iren su su ne muke kallo yanzu mu gani a matsayin photocopy za mu iya cewa na shi malar wanda wasu abubuwa suka shige mana duhu wurin su muke koma Allah ya sani na kan tashi in je Zariya wani lokacin malam baya da sukunin zama a zara zan bi shi har a biyu yana da ayyuka matuƙa sosai amma a haka saboda himma da kuma irin tarbiyyar da aka samu wani lokacin ni ba a biyu da yake karatu amma zan bi shi har cikin inda yake tiyata lecture din inda yake lecture je ina jiran shi a yi lakcar da ni sannan na biyo shi sannan ya mun haka suke ta gudanar da abubuwa na alkhairi saboda haka ah, muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya masa albarka tare da zuriyarsa tare karfafa masa gwiwa da istiqama har zuwa a ƙarshen rayuwa wannan shine dan abin da ni kawai zan dan yi tsokaci a kai kuma in kun kalli yanayin yadda ya gabatar da lacca din in ka nasu sosai ka nasu yadda ya kamata ka saurara abin da ya karanta za ga cewa wato kusan ya gabatar da lecture ne a cikin kuncin lokaci da a ce ya samu dama wato ya warware wato ya samu isasshen lokaci ya ɗan ƙara faɗaɗa mana lecture ko da bai ba sosai ba wallahi fa'idantuwar da za mu yi Allah ya sani Allah kaɗai san iyakarta to amma ko da za mu taho na ce wa malam mu ni gaskiya Allah ya san ina ɗaukar kaina ne kawai kamar Ɗan gida ne dan bauchi ne duk da ban san bauchi ba sosai ina ganin nan daga nan burin kudu zuwa nan ko a rana ɗaya zan iya zuwa da goma amma shi daga zariya da kuma yanayin commitment ɗin shi da abubuwa yanzu idan ya tafi ba mu san ranar da kuma zai sake zuwa ba so <laughs> da aka da malam zai ya amince ko da daddare kawai ya zo ya dora ko ba haka ba to amma yana ta dagewa ni zan kaza ne yanzu ma an tambaye shi wata lakta za a yi da da ya ce a tambaye ni shi ne jagoran tafiya amma ce wai ni ne jagoran saboda haka a ai wato akwai abubuwan da mutum zai wa kanshi adalci ya kalla ya ga duk wani abin da yake mu ire-iren mu kawai mu malaman islamiyya ne kawai malaman hadda ka kyale amma su malam shi ne asalin wato yadda za a za abin da amma za ka zo kai ta wani ga maka kana abin da ana kabbara ana zuga ka da sauransu magana ta gaskiya ma da mana nasiha yanzu duk wannan na daga cikin fitina duk wannan na daga cikin fitina malam ko a kutuba shi ma shi ma a san maganar fitina yi ta yadda ake wulakar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya fitina malam kuma yayi dora saboda haka ah, Allah ya saka malam da alheri kuma Allah ya saka mana da alkhairi wannan dai shine iya abin da zan ce a subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a ta baka za ka tambaya kamar haka bayan godiya wa Allah da kuma fatan alkhairi shi malamin tawagarsa mai tambayan yana ce malam ta yi magana kan fitinatul shahawat sun da suka shi hudu to amma shi yana sai sai fitinatul shubuhat kuma kashi da suka kasu wanda ne su kamar su alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah a wancan bayanin na kasa ta shahawat bayanin da kan iyakar su bakina an faɗi usul ne guda hudu suke yawon ƙarshen su usul ne guda hudu wanda fitar shahawar suke yawon ƙarshen su su kuma fitar shubahat suna yawo ne ƙarshen wasu asalai guda bakwai amma yadda ibn qayyim ya bayani a kansu a cikin littafin igastun lafa akwai abubuwa guda bakwai da karkashin su ne ake samun rassa inda za ka iya ganin wasu suna shiga cikin wasu haka shi ma wannan wani dogon zance ne da zaman kanshi wancan ba wa iyaka su ba kenan a'a wato asalin da suke suke fadawa zuwa gare shi guda hudu su kuma wancan suna da asali guda bakwai amma in dan uwa zai tana mai tambaya in faɗi misalan su da dama waɗanda su ne irin mafi girman su ne shine shirka bid'a guduwi asubanci da sauransu ga sanan da iri daban-daban kafin tambaya ta gaba ina so ne ma dan uwa malam aminu wani gyara na farko ne tukuna wannan tafiyar ba kamar yadda ya faɗa ba tafiya ta baki tafiya shi ce yawa kamar da kuma malam ya faɗa insha Allah za mu dawo da sauran ɗan uwa ɗaliban darul hadith insha Allah a nan kusa insha Allah waɗanda mafi yawan masu gudanar da wajen akwai shugaban cibiyar gaba ɗaya muna sa ran tare da shi ne wanda Dr. Rafiu Abdulgani wanda shi ne gaba ɗaya daraktan eh, Darul Hadith Salafiya makarantar Malam Abdulgani akwai kuma coordinator na Darul Hadith Salafiya mai kula da harkokin karatu da wa'azi da da'awa da sauransu shi ne Malam Dawud Ibrahim Azahiri eh, muna sa ran za tare da shi insha Allah akwai kuma wasu daga cikin malamai kamar Malam Umar Mustafa wanda shi ne yake jawo Malam Baki a sa da yake raye kuma shi yake yin tafsirin da malai tsaya a kai karatukan bayar su mal albani an rarraba su da mal albani shi kadai abin nan ne kai kadai gayya ne da aka karatukan sai da aka rarraba su wajen mutum goma ko makamanta haka su suke karatukan da yake shi kare shi ne tsautsayi kuma ya sa ni wannan ya fada kaina ba wai dan idan kuwa sun canta a cikin tawagar ɗaliba akwai wanda ma malamai na ne su irin malam musa sahabi malami na ne har gobe ire-iren su ah, malamai na to ah, kuma ah, sannan ta fuskar gudanarwa kuma yadda na ambata muna da tsarin gudanar da makarantar wanda idan mun zo lokacin sha Allah za ba mutane bayani kai su masu gudanar za su ba da bayani waɗanda suke neman darussa da karatukan mala albani ko wasu daga cikin karatukan da ake a daren hadis din waɗanda muke tare da su masu aikin media unit suna da memories waɗanda suke ɗauke da wannan karatuka insha Allah ba ya samun su daga baya don jin yadda za a yi akwai abubakar da shi akwai kuma malam husaini dukkaninsu su suna suna iya bada bayani akan da za a samu memory din ko a darussan insha Allah assalamu alaikum na Allah ya saka muna farin ciki da kuma nishiwa idan Allah ya sa kun shirya ko a wannan tawara da shi ta faɗa muna marhaban da zuwa ku don akwai da tsarin da muka so mu gudanar bayan zuwa ku shi ne cewa eh, ɗalibanmu da suke nce maza da mata su a musu kamar train the trainers wato to believe in the art yadda wannan yi shek mahabar awon da ya zo daga afirka wadda da yawa ɗalibai da abu da su amfana da damu so da ku sake zuwa wani tahowa yau mu shirya wani gwamnati guda da rana rana daya wani kwana biyu sai a shirya ɗalibai ko da musamman a rediyo da talabijin da da sauran kabatar watsa labarai sannan kuma da mu ci cewa wannan sini eh, ne ko kuma memory da ku taho sai a taho da su don ɗalibai su saya abin da musu a yi musu gwajin sa ko da ko da kusa ko flashin a cikin wani yanzu a sha da zamu a sha kalli kuma gaskiya mun ji daɗin wannan cutar wannan cutar da mun ɗauka cewa sai bayan wasu lokuta ne za ku samu zuwa wata sai muka ji cewa cikin wannan wata ɗin za ku samu zuwa kuma mun farin ciki da da ta ɗauka saraka nan suka tashi zuwa ne gaskiya muna bayan ciki kuma za mu karɓi maloli biyu da wani iyaka iyaka ne ko samu dan takaitawa to sai a ba mu zuri dan adami dan adam adami ne da kicece ne na kisi amma dai tara da bako da mu da jima ma shi yana da cikin ko na mun Allah ko sunna mun kare duniya da bayan da yau na da farin cikin da wannan wajibi Allah ya saka mu Eh, masu sauraro ran ba ku a biyu su yi tambaya ta baki kafin mai sallan da asar kai su da masauki su huta kuma da ku aka da bayanai gaba ka akwai jiya a jikinsu suna buƙatar hutu ko kun sani da dare a jiki kira kan da ke tambaya ɗaya biyu na baki su huta wani wani zai tambaya na da tambaya ne amfani da sauran uwa ko da wasu zo nan ba in kasa da kai da kuma tsallaka wa dawo to malam bismillah to malam ya zai eh, eh kamar hand out a gaskiya ne to da malam in Allah sana ku sake dawowa wannan muhadara da aka yi a dan mana kamar pamphlet haka ne ko wani dan muzakkira ko hand out haka nan sai a taho da shi a raba da ɗalibai da da da rabar su da komai da aka bayar a ciki insha Allah malam ya yi ya mun dawo gabatar da wannan dan ɗaliban mu gaskiya akwai kiwa da wani guri na kasar zakka da biyu suna ta rubuta kuma ilimi irin wannan wai ma ku ba karna wa maturika farna abin da aka rubuta sai da koma yana nan gabar ya tafi kenan da saboda haka na damu bacin da ku sake dawowa da Allah ya mana kwanfu da haka ne na wannan da ake ko ma da ku da Da ya dama kuni sai ya da ya dama da za a buga a tun da bada zai cire da kuɗi ne sai littafi a wurinsa takardu a wurin sa raba mutane ya ba yi ba kai an shafon da kyauta kake rabawa ba da bismillah da ya rai ya yi magana ya shafi na san shi ke zama jagora to na to amma ni ina fahimtar wasu lokuta eh na mutane mutanen mutum ne yake saba wa Allah da manzo yana saba wa Allah da manzo kuma kai yi fushi eh wannan abin yana damu wani ne hakuri ne mutum zai yi bayan an ga ana saba wa Allah da manzo wai kuma kada mutum ya ci abin aran sa kada ya nuna fushinsa ni irin wannan da ah, saka ga ai mana alama ce ma ta imani idan ana saba da manzon sa mutum ke. a jikinsa ya fushi ya ce Allah faɗa ce manzon Allah faɗa ai rauni imani ne ma ki a zuciya amma imani ya cika to za ka yi kokarin kawarwa ne da ikon da Allah ya baka ko da hannu in a gidanka ko da baki a cikin jama'a raunin imani ne kuke da shi gashi ana sabon Allah da manzon sai ga mutum kai wani ma baki a zuciya wani ma farin ciki yake da sabon Allah ba kaga duk wanda mutum ne sa ke samu Allah ya saka Allah saboda in an zo a kai irin wani wuri eh. ina so a yi bayani sosai saboda mutane su sani domin ba zai yi ina kallon mu a matsayin ina eh. saba Allah muna jin abin muna fushi kuma an kullum sai a ce mu ne marasa haƙuri gaskiya ne wani irin haƙuri ne za a yi ana gani ana saba Allah da manzo ko mutum ya shi wai kai ne wai sai eh, a dama hakuri yadda a takaice hakuri yadda ma da ya kamata ya kasance shine hakuri akan abun da zai samu mutum na ibtila'i da yake nan hakuri gaba da sabon Allah da wato kar a saba a nan da ya hakuri da sannan hakuri kuma da duk abin da zai samu su hanya wannan ta da'awa kamar da Luqmanul Hikima eh, Allah ya masa rahama yake ce ma ɗansa wasbir ala ma a fa inna zalika min azmi al-umur dole in kana da yara daga kuri za ka ji mazantanu za a bace ka a zankonin zaka kuri amma shi mutum ya ji ana sabon allah ya magana a cewa shi ne haƙuri to wannan wannan haƙuri ne na wannan zamani na wa ne na da haƙuri ba ruwansa to yana da kuɗi ba ibarar a akan ne akan ibtila'in da ya same shi ya hakuri akan barin sabon Allah ya yi hakuri akan duk da yake ya fito da hakuri ko ko a'a ana sabon Allah ja ke ya da shi ne hakuri wannan ba hakuri ba ne wannan sunan sa mudahana ko mujamala Wace yana sabon Allah ka kyale shi ka ga ba dai ne na ce ko dai ku umarni da kyakkyawan aiki ko da mummuna ko Allah sabon ku da musiba ku addu'a Allah ya amsa kai abin da yake ba da kyau da mutum a gidansa ana saban Allah ba ruwansa a ma'aikatarsa ana saban Allah ba ruwansa a masallaci ana Allah ba ruwan imam yanzu ka shiga masallaci da cikin gari masallaci a sunan kamar coci kamar coci a cikin da ya yi da ya yi da ya yi da ya yi da ya yi da ya yi da